falahu bi fiddatin sai ya dauki ɗan azurfa ya ɗan hada wannan ba ba haramta ba an haramta kada ka sa rigar zinariya ko azurfa ko alhari amma ba haramta rigan ya zama ai masa ado da yaje da ya biyu haka haka sai an baka izini yasa zaka za a baya kasa kasashen laraba duka ana sa ko alhari ne ko menene wannan aikin da ake yi wuya in ka auna baya fin fadin haka saboda shari'a ta ba da izini akan haka haka kai ma in mu dan wani abu ne ya hude za a yi dan dinkawa da ko azurfa ko menene amma ba a kewaye shi duk da azurfa ko zinariya yace fasal salahu bi fiddatin qala yace wa huwa qadahun jayyidun aridun min nubari yace moda ne mai kyau mai fadi daga isiya mai kyau aka dauko aka sassaka aka yi wannan modan qala yace qala anas ce سيتي لقد سقيت رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم في هذا القره min kaza wa kaza. لكي mm. tabbas na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ko madara ko menene a cikin wannan modan fiye da a da qala mm. yace wa qala wa qala ibn sirina innahu kana fihi min fa da anas an yaj'ala makanaha halqatan min zahabi yace wannan modan akwai wani wani dan abu dauri na baƙin karfe kiran ko sama hmm. sai anas yana son ya canza wannan karfin ya kawo na azurfa wanda yake kyau ya sa أو شبته فقال له أبو طلحة في أبو طلحة الأثري لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه يتي كدك كنزة wani abu da manzan Allah ya yi mana har moɗar da manzan Allah ke shan ruwa ya ga wani zobe ko wata karfe a ciki ko rikawa ake yi ko ado ne na bakin karfe ce kada da bakin karfe da azurfa ko zinariya wanne ne fi daraja azurfa da dinariya sun fi daraja ko amma tun da manzon Allah ne yayi shi haka ya bar shi haka nan kada ka canza ka ga cewa wancan ya fi kyau abinda manzon Allah ya yi ne fi kyau daga mu dan shan ruwa kenan aka ce kada ka canza dan Allah ya halatta a canza addinin da manzon Allah ya tawo da shi a kawo abu daban mu dan shan ruwa aka ce kada ka canza shi yadda manzon Allah ya bar shi kada ka canza ta yadda manzon Allah ya bata dan Allah addinin da manzon Allah ya kawo ya halatta a canza قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم يتي صحابي يتي ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad babu shurbil barakati wal ma'il mubarak yace babin da ke bayanin shan albarka ma'ana ruwa na da albarka wal ma'il mubarak da kuma shan ruwa mai albarka imam bukhari abin da ya faɗa kenan za mu ga hadisin da ya kawo ya dace da unwanin da ya kulla yace babin da ke bayanin shurbil baraka shan ruwa dan laraba suna ambatan ruwa abu ne mai albarka waje ja'alna min alma'i mai kullu shay'in hayy in ba da ruwa ba ai ba za a iya rayuwa ba ko ko za a iya rayuwa rayuwar dan adam duk akwai abubuwa guda biyu da ba za iya wadatuwa ga bare su ba ɗaya ba za su iya ba ruwa iska shi yasa Allah madaukakin sarki bai mallaka ma kowa wannan abu ruwa da fuska da a ce yadda yan kasuwan Kano ke mallakan masara da hatsi da shinkafa da menene haka suke mallakan iskan da za mu sheka ko ruwa shi nan an gama yawo shi yasa sai Allah yake mallaka ma kowa wannan kuma Allah shine mai hakuri mai baiwa mai karanta in ba haka ba wani mahalu iskan gas da suke mallaka tun yana naira nawa sai da ya koma naira nawa iskan gas ne kuwa ina ga iskan shekan dan adam ko ruwan sha da Allah ya mallaka musu shi kenan sai sai ba za ka shi iska ba sai ka ba da dubu ba za ka sha ruwa ba sai ka ba da kaza kai kuma ba ka da shi kafin a rarrashe shi a yi mai wa'azi har imani ya ratsa zuciyarsa kai ne da amma hatsi kuwa fa in ya rike ya yi tsada za ka iya cijewa da safe zuwa yamma kana jin ba daɗi amma za ka iya rayuwa iska da ruwa ba za ka iya cijewa da safe zuwa yamma bakiya ba to sai sa Allah madaukakin sarki bai mallakan mu kowa ba shine Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum in kuka rike naku sai ka ga wani bawan Allah ya bude rijiya ana sha in wannan ya lalace sai ga Allah ya bude ana ta sha kyauta ga bawan Allah ya bude ana ta sha kyauta shi yasa laraba suka ce ruwa shine mai suke ce mishi albaraka wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy sannan sai ce qala hadathana qutaybah ibn sa'id qala hadathana jarir an al-amash qala hadathani salim ibn abi al-jadi an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma hadha al-hadith qala yace qad ra'aytuni ma an-nabi sallallahu alaihi wa sallama tabbas na ganni ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وقد حضرت العصر tabbas lokacin la'asar ya kawo kamar yanzu lokacin yanzu lokacin la'asar yanzu ga mun tashi daga Kano za mu je Madina tare da manzon Allah sallallahu la'asar ta zo sallallahu la'asar ta yi lokacin la'asar yayi ba ruwan alwala ne ya aka yi wa laysa ma'ana ma'un ghairu fadlati ba mu da ruwa sai dai shauran ragowar abinda bai taka kara ya karya ba faji ina fi sai aka kawo ɗan kyauran ragowar ruwan aka zuba a cikin kwarya ko a cikin roba ko a cikin menene fa utiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi sai aka kawo ga manzo Allah aka ce gashi nan al'umma ta ji mutum dubu ga sallar la'asar yayi gashi kuma babu ruwa ga abin da aka samu dan abin da bai isa ma mutum ɗaya ya kurci ba to ya za a yi fa adkhala yadahu fihi sai manzon Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya saka a cikin ruwan wa farraja asabi'ahu ya bubu ya bubuda ya tsunsa haka ya saka a cikin ƙwaryar da aka kawo thumma qala sa'annan sai yace hayya ala ahli alwudu'i duk al'umma kowa ya zai alwala albarakatu min Allah kowa ya san manzon Allah yana da albarka ko ba shi da albarka amma dai ya gyara mana aqida mu sai hada mu da wa yace albarakatu min almali haka ake so kada mutum ka buga jirgi ka ce ni ne mun isa wallahi tallahi sai Allah ya karya kowa ne fir'auna da yayi أنا رب ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى اجعل لي سرا لا جبا بالنبي فلا با sai Allah ya nuna masa cewa bai isa ba sai Allah ya kashe shi ya ci ɓoye gawarsa ya ci batar da gawarsa gawarsa ya san ayan saura ana kallo har yau ka je masar za ka gani dan eh, don ya zamo ibra ne ya zamo abin lura izina kowa ya san cewa girman kai da isa da cika da batsewa Allah ya hana yace al ya urdai wal azamatu izari man naza'ani fi wahid minhumma qasamtu manzon Allah da ya saka hannunsa mai albarka kaga inda abu yake inda abu yake sai a rinka yi kaman babu ko amma har ka ji mutum na mu ne mu ne wallahi ba komai bane misali in ka kawo duro ko garwa kike da ruwa in ka buga ya yake yi dan dan ba kara amma ruwan da babu garwan da babu komai a ciki da haka ba sai ne sai kara mun gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hannunsa mai albarka yace kowa ya zai alwala sannan sai ce albarakatu min Allah albarka daga Allah take tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir me riwaya yace fala qad ra'aytu alma'a yace tabbas jahir na ga ruwan nan ya tafajjaru min bayni asabihi yana bulbulowa tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yatsun manzon Allah ma'ana a sai ba yanzu aka fara rijiyar burtsasai ba kenan ko duk inda ka gina rijiya rijiyar burtsasai ne tuka tuka ne duk abin da kai manzon Allah ya riga ka in dai alkhairi ne to manzon Allah ya riga ka ko ka sani ko baka sani ba mun gane ko annasu wa وشربوا yace mutane sai suka yi alwala suka sha to wani sahabi sai yayi wani wata dabara wannan ruwan da ya bulbulo hannun manzon Allah mai albarka ce bara na sha na cika ciki faja'altu la alu ma ja'altu fi batni minhu yace sai bai kakaita ba da ya kasa a gwiwa ba yace ya rinka sha ya rinka sha ai sai da ya cika cikin sa da ruwan da ya bulbulo cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me dan ya koshi dan me albarka dan ya samu albarka wannan ruwan da ya fito daga yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alimtu annahu barakatu yace sai san albarka ce daga Allah fa qultu qultu li jabir kam kuntum yawma idhin yace rannan da kuka yi wannan alwala ku mutun nawa ne kala alfan wa arba'a mi'ati mutum dubu da ɗari hudu suka yi alwala da wannan ruwan da aka kawo manzo Allah ya saka hannunsa to an gama da kitabun uh, ashiri ba kenan ko yace bismillahir rahmanir rahim kitabul marda wa tib ko ya ne na kai ya kare kenan ko kitabul marda wa tib yace littafin likitanci da eh, rashin mara lafiya almarba jam'u maridin kenan ko ma'ana rashin lafiya da likitanci jinya kenan babu ma ja a fi kaffaratil maradi imam al-bukhari ce babin bayanin abin da yazo cikin cewa din rashin lafiya da mutum yayi yana kankare masa wani zunubi duk wani bacin rai da mumini ya ji yana kankare masa wani zunubi ne ko ya ɗaukaka shi wani wata martaba daga Allah madaukakin sarki wa ta ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki mai ya'mal su'a yujza duk wanda yayi wani abin da bai dace ba za a saka masa wannan aya da ta sauko sai da hanta zaid na abubakar ta kada sai da sahabbai hankalin su ya tashi suka je suka ce ya manzon Allah sai na bakare ta ce ya manzon Allah wannan aya to ai ba abin da ta bari ai ta kawo mana tashin hankali bala'i ba yadda zamu yi man ya'mal su'an yujza bihi duk abin da muka yi za a yi mana sakai ba afuwa kenan to ina za mu saka kanmu waye zai waye gari da ya laifi ba sai manzo Allah ce ya sayyidina Abubakar baka zazzabi baka mashishara baka rashin lafiya baka tuntube ranka bai fatawa yake yana faruwa yake waɗannan su ne sakayyan da ake ba ka ji baka da lafiya ka jiran ka ya ɓace wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da abu kake rike da shi a hannunka ka manta inda yake ranka ya ɓace sannan ka da inda yake wannan ɓacin ran da ka gani sai Allah ya muna Allah ya ya kankare wani zunubi ne ko ya ba zai ba ka san wannan abin ko ka san yaro kankani lokacin da ake yara ko ina ka bashi shi kwabo don tsananin son kwabon sai ya rike a hannu ya matse sannan zuwa an jima sai ya manta ina kwabon yake ya jera kuka kuɗinsa ya fasa me yasa ne ka yaro ce sa ya bata me ke hannunka yana buɗa sai ya gama ma'ana duk abin da ya bata ma rai sun ci bai kai kaya ce ta soke ka wani abin ka ya bace rashin lafiya kai shine manzo Allah ya ce habai ai su ne waɗannan da ake kankare mana zunubi ake kankare muku zunubai to sai hankalin kowa ya kwanta قال حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نانا عائشة الله كرمت الداتسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يسي ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاقها يتشي من زم الله يسي babu wata masifa da za ta samu musulmi sai in sai face Allah ya kankare masa wani zunubi wani laifi da wannan masifa yace ko har ko da tsaya ce ka soke ta ka ji bacin rai aka fita wannan rashin jin daɗin da ka ji Allah zai kankare ma wani laifi قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو ابن عمرو ابن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي سيدنا أبو هريرة إتي من زن الله صلى الله عليه وسلم إتي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه من زن الله صلى الله عليه وسلم إتي duk wata masifa duk wani bashin rai duk wani abin da ya samu musulmi ko bashin rai ne ko bakin ciki ne ko bashin rai ko wata cuta ce ta same shi har kaya da za ta soke ya ji ba daɗi sai ya ce illa kafara Allah biha min khataya wannan rashin jin daɗi da bashin rai to Allah zai kankare maka wani laifi da wannan dama ai mun faɗa ko madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine fa'alu lima yuri la yusalu amma yasalu wa hum yusaluna Allah ba a isa a tambaye shi dan me kai kaza ko dan menene ba abinda ake tambayan Allah ya ubangiji da me ka umurce ni me kake mu me kake son mu yi amma dan me aka yi kaza ko da ya Ba baka isa ba Allah ba a tambayar sa haka Allah madaukakin sarki mashi'arsa da iradarsa da cikarsa da kamalarsa ta hukunta cewa wanda mafi wani laifin ko wata daraja da Allah ya kaddara za ka samu Allah bai kaddara sallah za ta zama sababin wannan Allah bai kaddara azumi zai zama sababin wannan ba Allah bai kaddara zakka za ta zama sababin wannan ba Allah bai kaddara hajji za su wa'annan duk Allah bai kaddara su ne za su zama sababin wa'annan ba to kuma Allah madaukakin sarki yana sai ya dauka ka wannan daraja ya kaddara zai kankare wannan to menene zai zama sababin wannan Allah ya kaddara wa'annan abubuwa bacin rai su ne za su zama sababin wannan bacin rai shine tsanin samun wannan daukakan ko kankare wannan laifin to shine sai Allah ya jarabe karɓa shi in ba haka sai mutum ya kwanta ba shi da lafiya mako ɗaya mako biyu ko ta ɗaya sai a ce ya mutu wannan rashin lafiyar da yake ajali ne zai mutu to me ya hana ya mutu nan da ya samu da rashin lafiya a'a sai an ja yana jin ba daɗi gobe bibi, gata wallahi wani in bawan Allah ne na gari sai a wayi gari kafin ran da zai mutu ba shi da laifi ko ɗaya Allah ya san gari an zubar kafin ran da zai mutu sai kaga Allah ya kankare masa laifin Allah yana son ya fi ku san shi ko amma sai jarrabe shi da rashin lafiya to ya Allah madaukakin sarki wannan bawan ka mutuwa zai bayan mako ɗaya ko biyu ko uku to nan da rashin lafiya kama ya mutu mai ya huta da wannan rashin da wannan rashin lafiya a a Allah yana son a kankare masa sa. kuma Allah ya kaddara za a ko za a dauka masa wata daraja duk ayyukan da yayi Allah bai kaddara su ne sababin ba to menene sababin bacin rai da jin zafi da cuta to sai Allah ya jarra in ba haka ba turu da muke mai amfani mai sai ma Allah kuma amfani mai sai ma Allah Allah na fa'idantuwa da wani ne a'a kai ne Allah ya kaddara wannan rashin lafiyar ko bacin rai sababi ne na samun ɗaukaka wurin Allah ko wani laifin Allah bai sa zai zai kankaru da wani ayyuka na ibada ba to sai Allah jarrabe ka da bacin rai shine zai ga annabawa da manzannai da saddikai da salihan bayi su rashin lafiya su ji bacin rai su ji komai Allah kuma na da iko wannan abin da suke bacin rai a ciki Allah ya yi musu amma Allah ya jarrabe su da wannan saboda Allah yana da hikima duk abin da Allah ya yi da hikimar da ta sa ya yi in ka sai dai kai ne ka sani ko baka sani ba mun gane ko قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل المؤمن kalhammati min azzari manzo Allah ce kwatan misalin mumini ka ce tsiro ne da ya fara fitowa bai karfi ba ina ma'ana haka tsiro in ya fara fitowa bai karfi ba in iska ta kado sai ta yi ne in iska ta kado nan sai ta yi ne sai ta haka mumini ne iska ta kado ya ji rashin lafiya ana nan Allah zai ba shi lafiya gobe kuma wata iskar ta kado ya kamu da rashin lafiya jiri Allah ya bashi lafiya ga haka zai tayi har ya bar duniya ka samu mumini na zaune lafiya wani abu bai bata masa rai ba har abada babu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin wani kauye wata unguwa wani larabawa zai yana son ya auri S, uban yar ko dangin yar dan su yabe ta su nuna manzon Allah daraja ta daukaka ta suka ce wannan ya ai ba masha Allah son kowa kin wanda ya rasa ga ta da kyau ga ta da kaza ga ta da kaza ga ta da kaza da take ma bata taba zazzabi ba ko masassara ba sai manzon Allah ce la ta li ba da bukatar ta ba bata taba imana ba ta da Allah ba Allah ba bukatar ba ta da daraja wajen Allah madauki eh a'a ba zai taba yiwa baka eh baka taba ganin rashin lafiya ko Ta tambaye shi ce da taba yin rashin lafiya da hmm. hmm. shi yayi yayi ko da ba to ka tambaye shi yana yana samun bacin rai ai yana samun bacin rai ko ko wajen menene ko annabi nuhu yana samun bacin rai kansa bai samu bacin rai ba al'ummarsa da ɗansa annabi a kuma mai bai gani ba ya yi ba kuka ya yi kuka har ne sa'an nan kuma ‘ya'yansa ai kana da ‘ya'ya akwai wanda da za a baka shawara wani lallai sai masifa ta sauka a cikin ‘ya'yanka ka zaɓi wanda zai da akwai wanda za ta zaɓa akwai wanda ɗan da baka to amma Allah sai sa dukkan rabar ta fado kanwa annabi Yusuf wanda ya fito eh wanda ya fito shi ne jarraba ta sauko a kashi dan ranka ya fashi amma karshe mai ya faru aka je aka sayar da shi aka je aka saka shi cikin menene ba wa alhalin da bai amma karshe aka waye gari shine wal aqibatu lil muttaqin abinda ake la'akari da shi da mai mutum ya cika eh yace kal khamati min az-zar'i tufi'uha rihu marratan wa ta'diluha marratan yace mu'mini kaman farko farko sabon tsiro ne da ya fito ba ya bai fari ba iska ta bugo nan sai ta kada shi iska ta bugo nan sai ta kamika shi wannan iska ta bugo ta kada shi eh iska kuma ta bugo kuma sai ta ne yace haka mu'mini yau zazzabi gobe lafiya yau akwai tuwo ba miya gobe ga miya ba tuwo yau ake rai yau a samu abin da ake so yace duk mu'mini haka zai waye gani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sa'annan kuma yace wa masalul munafiqi misalin kuma المنافق كالأرزك لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة kada Allah ya sa wannan mutumin naka ya zama cikin wannan yace kwatan kwacin munafiki kuma kal arzaki wa misalin wata bishiya ce mai karfi mai tsawo tana tsaye daren dakan ba abin da ke iya girgiza ta sai mutum ya yi ta kencin shi har ya gama Allah ya kyale shi ya je ya shiga nan ya tulla wannan ya je ya cikin wannan ya je kulla kaza ya zalunci kaza Allah ya kyale shi ba a ce masa komai ya yi fashi da makami ya je dan daba ya je menene ya fi kowa ma samun lafiya Allah na son su kenan sa'annan a sai manzo Allah ce har karshen rayuwarsa sai Allah ya tura shi rushe wanda ba zai kara farfadowa ba kuma ila abada mun gane ko amma mumini kullum za ka ji bacin rai وقال زكريا حدثني سعد قال حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليه قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن من بني عامر ابن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع حيث أتت حريه كفأتها في إن إسكا تزو سيتكأ wannan sabon bishiyar din eh tsiro fa idza tadalat takaffa bil bala'i in ya sake kuma mikewa sai kaga wani bala'in ya zo in ya fita cikin wani bala'in sai wannan ya zo in ya fita cikin wannan sai wannan ya zo wal fajiru misalin kuma fajiri kal arzati samma'a misalin fajiri kuma hamuci munafiki wa'anda ba sa tsoron Allah azzalimai sai ya ci karansa ba babba yayi abin da ya ga dama kuma ya da samun lafiya wannan shi ake cewa al-istidraj sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin yayi abin da ya ga dama ya kwana lafiya rana ɗaya sai Allah ya kama shi hatta sima Allahu idza sha'a randa Allah ya ga dama kai abin da ga dama a ce yana tsafi ne a ce yana da ne yana da sihiri ne yana da kaza ne yana da kaza ne Allah ya shirya maka mulki kai shekaru 30 kana ne Sawa ma kai kowa sai ji tsoro randa Allah ya sa mulkin ya kare sai a ce ai maka tawaye masu tawaye ina suke shekaru 25 da suka wuce suna nan ko ba sa nan amma kai tsawa gudu za su sai ka rinka jin daɗi sai ka koma ka ce ai malamin tsafinka malamin tsubbunka matsafanka sun isa ka manta da Allah Allah ya kyale ka kana yi rana ɗaya to shi kenan an nade fayilin mulkin ka ya ƙare amma ba ku sani ba kana ji cewa kai kana iya yi ana nan sai a ce wanda bai isa ba sai ka sai ce yayi yayi tawaye ana tafiya kiriyan kiriyan tun kana ji cewa za ka yi tsawa ya kone sai ka yi tsawa ya tsawa kai tsawa ya tsawa ka faɗa ya faɗa har ka zo ka zo ana tafiya sai a zo a raba kasa rabi yana rike da rabi kana rike da rabi ma'ana kai ba ka iya shiga cikin nasa amma shi yana shigowa cikin nasa a hankali a hankali sai ka zo ana baka shawara fa ka gudu ka gudu ka bar kasar ka gudu ka bar mulki da fa su suka dora ka su suka ce ma kai kiyanci sai sai ai sai ka gudu in ka gudu mulki ya kare in ka gudu su kama su kace ba ba sai ba haka kai ba to shi kenan duk kake ki kai Allah yana kallon ka ba Allah zai iya kama ka rana daya Allah zai halaka ka amma aka ce sanastarrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin ba abin da ba ai ba a cikin duniyar nan sai dai salati sai da shekara 40 yana kan mulki ba alfahari da bai ba ba isa da cika da bai ba ina yake Muhammadu Riba Balawi sai da shekara arba'in kan mulki tun yana ɗan kankani rana da ya kawai gari duk duniyan nan ya fi kowa kudi duniyan nan kowa kuma abokin hulɗarsa ne kowa abokin arzikinsa ne rana ɗaya Allah ya nuna masa iyakarsa duk duniyan nan ya inda zai sa kansa wallahi ya rasa sai masa takardun ba haka ne? wane ne da wane ne da wane duk ba ya zama labari ba shi to oh, dare Yugoslavia menene bai ba a zo rana da aka ce an yanke kafarsa menene wani bai ba rana dai a zo a ce kaza menene wani bai ba bukasa ne bai ba shine sarkin sarakuna dan tsananin tsafi nama mutum dan adam yake ba abin da ba su yi ba ina yake ya zama labari ya zama labari to haka kowa ma in haka zai zai zama labari sai sa tun farkon fari ka zaban makanka kanka abinda zai fitar ka duniya da lafiya mun gane ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي من زن الله صلى الله عليه وسلم يسي من يريد الله به خيرا duk wanda Allah ke nufin alkhairi da shi yusib minhu sai ya gaje ya sami da in Allah na nufin ka da alkhairi in Allah na son ka in kana da daraja wajen Allah sai ka yau ba ka da lafiya gobe ba ka da lafiya yau wannan bata ma yau gobe wannan bata ma yau kaza kaza kaza abinda bai taka ya karya ba sai kai wahala ba samu ba kaza wannan sha, wannan fasiki wannan menene duk abin da ya dora hannu ya zama arziki mun gane ko wannan yana nuna cewa Allah ya tsusa kenan to sai dan ya zai ma mutane wahayi ya nuna musu cewa ai alaman cewa Allah na son ka duk abin da ka taba ya zama arziki ko da haramun ne wanda kuma ba shi da ya nemi wannan bai samu ba sai gobe ai Allah baya so to Allah madaukakin sarki ce fa al insanu idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه فيقول ربي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فمثل كلا فهكا الأمر ba kasancewan kana da mulki ko dukiya ko jama'a baya nuna cewa Allah yana son ka kasancewan za a waye gari ba ka da abin da zaka ci baya nuna cewa Allah baya son ka ba haka bane a duba kafirai mana abubuwan da suke tara na dukiya dan me za ka ɗauki addini ka kai ka je wai dan ka samu duniya ka samu kuɗi abinda ga shi ma masu sai da giya ba sa tara kuɗi karuwai ba sa tara kuɗi duk abin kazanta ana ɗauka nema a daki kuɗi an ana ɗauka ne kai ka ɗauki abin da komai tsada ka mai kazan ka samu kuɗi dan Allah ne ba ka ko ka tara ke to shi yasa sai a wayi gari shekan yana shi ya saka ku yin wannan kuma shi ne zai zai lalata muku dukiyar da kuka samu duk baki daya misali kwaya daya kafin lokaci ya cika ko lokaci ya cika saura minki nawa ki uku kuna zaune kuna kasuwancin in ya mure ne ibo ne bahaushe ne ba ne da ne kuna zaune kuna kasuwanci ku in ya mura ba ruwan shi da Allah malam hauke ba ruwan shi da Allah kowa kasuwanci ya dame shi in ya mura ba shi da addini sai zuciyarsa hauke yana zaune shi ba banda kuɗi bai damu da addini ba dalili ba sai da basta kuna zaune kuna kasuwanci ku shekara ɗaya shekara biyu kun tara kuɗi sai shekara zai ce muku ku yi yaki ku yi kone kone ku ko kone kayan sai ka tashi ka ce kai za ka yaki za ka yaki kafiri za ka zai yace ka kai ba addini ne da nisa ba shi ba addini sai da nisa ba sai ku tashi ku na kayan ku duk da kuka tara shekara biyu uku hudu biyar duk ku na ku yi kasara sana zuwa ce ayi sulhu kuma sake zuwa a zauna kasuwa daya waje ɗaya kuma ana tara kuɗin saboda aikin da kuke na tara dukiyan ba Allah a ciki kai baka damu da addinin ka ba kana ma addinin ka ƙarya shi ma bai damu da addinin sa ba yana ma addinin sa ƙarya ku duka kuna yaudaran sau ne kai nan yasa nasullaha fa ku sau. ne ku zauna kuna tarawa kai ba za ka fitar da zakka ba shi bai damu da addinin sa ba kai baka damu da addinin ka ba kuna nan sai yi shekara uku hudu kun tara sai sai zai ce ku yi tashi hankali ku yi kone kone shi kenan sai ka ce ai kai za ka kashe arni arni ce zai kashe kaza wannan sai ku yi kone kone kun kona dukiyar ku kuma sannan zai ce kuma ku shirya ku zauna kuma kuna in ba haka ba me ina ma'anan wannan tashi hankali da kone kone da halakar da zuciya banda ke dan me amfanin sa ina amfanin wannan tashi hankali da kone kone shiga cikin sabon gari tsakiyar inyamurai ba ba ba musulmi ko dai sai ga dan wanka musulmi ba hausa yana zaune yana bara zuwa ke bashi kuɗi nyamai kana sai cikin cikin kwanan gidan mota ma kana sai cikin mota sai ga yar uwarka ko ka ko kaka ko da ba ita ta haife ka bane ba mace ba mace ba ba hausa ba ba musulma ba ce yar uwarka ce ta zo tana bara har ne ya za ta wuce ta dauka ta ba ba haka bane kai ma an ka shiga cikin sabon gari sai ta zaba hausa yana tsakiyar to don Allah in aka tashi tashin hankali farko wa zai kama ya tafi zai je kama su kace kaza ina amfanin wannan tashin hankali da ake yi waye ke shirin ba dukkan ku dai ba ku isa ku ce kuna yi ma addini bane kai ma musulmin baka damu da addinin ka ba dan baka fitar da zakka kasuwancin ka kake babu wata doka daya ta addinin ka ba ina mare bai damu da addinin ki ba shi yasa sai sai dan yazo ya sa muku fitina ku je ku yi makan ku hasara muku ku zauna lafiya ku gyara kasuwancin ku tunda Allah ya sa an zauna muku an zauna muku tukar juna duniyar nan tunda aka haife ka ka gani wannan ya zama kaza wannan ya zama kaza amma ana zaune addinin musulunci yana da fa'idodi. da ya ajiye na ku zauna lafiya amma sai kai ka bata sunan addinin ka shi kuma ya bata sunan addinin shi tare da cewa da kada shi ka ba wanda ya damu da addinin shekan ne yake muku jagoranci Allah ya kiyaye mu da jagoranci amin eh. اللهم اهدنا فيما وتولنا فيما وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا تنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ابو ذر رحم الله ابو ذر يعيش وحده ويموت وحده كذا كذا كذا هل يجي زمن سيدنا عثمان na Usman ya ga cewa Abu matsalolin da ka dauko din nan suna da wahala yasa kai ta Allah kai kokari ka bar Madina ka koma Rabbi zaka ka zauna kada mutane su yi tasiri da abin da kake gani din dan Abu yana ganin wa'ansu matsaloli ne da suke saba ma abin da na Usman da sahabbai suka gani sai aka roke shi sai koma ba, a can yaje ya mutu ya rasu aka binne sai suka ce bala qala sai ce qala Abu sai ya ce zan ba ku labarin nima labarin daga abu zarrin sahibul kisa adra ya ce nima na jiyo ne daga abu zarrin da ce abu zarrin ya ce kuntu rajulan min ghifar na zamo mutum ne cikin bane ghifar فبلغنا أن رجلا قد خرج من مكة يزعم أنه نبي sai muka ji labari cewa wani mutum ya bayyana a makka yana biya cewa shi annabi ne fa kuntu li akhi sai nake ma dan uwana in talif ila hadha ar-rajul kallimhu wa atini bi khabarihi sai nake ma dan uwana ka je wurin wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne ka zanta da shi ka tattauna da shi sa'annan ka zo ka bani labari fan falaqa sai ya fita dan wannan sai ya tafi falaqiyahu thumma raja'a sai ya je hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai ya dawo fa qultu ma indaka sai abu zarri ya ce ina labarin da ka taho da shi ne ke tare da kai wa kala sai wannan sai ce kudan wannan sai ce wallahi na rantse da Allah laqad ra'aytu rajulan ya'muru bil khairi wa yanha 'anil sharri yace wallahi na hadu da mutum wa yana umurni da alkhairi yana hani ga barin sharri fa qultu lahu lam tashni sai Abu Dharr yace ai baka kai baka gamsar da ba abubuwan da nake so ka kawo min labarai ma'ana baka ka da ni ba baka bani cikakken bayani ba kace dai ka hadu da mutum yana umurni yana yana son ayi alkhairi yana hani daga barin sharri ba abin da nake bukata ba kenan ma'ana bai gamsu ba lam tashi kabari al-khabari fa akhadtu jiraban to daga nan Abu Zar yace baka gamsar da ni ba to yanzu sai ya dauki sandansa da burganinsa ko jakarsa ko salkarsa abincin san abinci da abinci da na ciki da sandarsa za a kici da kansa ya gano labarin ya jiyo ya gano ثم أقبلت إلى مكة يتسيك يقبات زوى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه أبو ذر يتي بل سنك أما إن بانا سنة تنبيا إلى بار إلى إنايك وأشرب مما زمزم وأكون في المسجد محل الشاهد كان الإمام البخاري يتي سيزونا كما صلاتي نيسان أبنتنسا سيجين يدرون زمزم يشاء kala sai ابو ذر ya ce kamar rabi سي sai علي aliyu ya zo zai سي fa kala sai غريب ka سيدنا علي يزو sai ذر da alaman cewa wannan ba kon mutum ne ba mutumin garin nan bane sai ce ka ce hala ba ko ne hala mutumin ba ko ne kala abu zar ya ce kultu na'am sai nace eh ba ko ne قال سيدنا علي فانطلق الى المنزل yace to bismillah ka biyo ni mu je gida qala fantalaqtu ma'ahu sai ya tashi ya bi sayyidina zuwa gida la yas'aluni an shay'in wala ukhbiruhu suna tafiya sayyidina Aliyu bai tambaye shi komai ba shi ma bai kuma sayyidina Aliyu komai ba suna tafiya har dai aka je gidan sayyidina ali ma asbahatu yace yayin da aka wayi gari gadautu ila al-masjid sai ya sake komawa masallacin لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء يتي سي ساكي كوما مسلاتي دن يتنبئي لابار منظر الله إن من درج بيت رشن سني كاجي كاكوانا كده سيدنا علي وانين زي باك لابار منظر الله صلى الله عليه وسلم صلى سيدنا علي أما رشن سني كو سيدنا علي ياغا باكوني يتي هلا باكوني يتي إي باكوني يتي بسم الله مجي كده كازر لوكشن رايوات كن أميتي أكي با يودرا با منيني با منيني يتي بسم الله سيبيشي bai ce ma sayyidina ali kala ba sayyidina ali bai ce a a a ya je ba shi abinci ya ce ba ya ba shi wurin kwana da aka waye gari da yake Abu Zarrin akwai abin da ya kawo shi bai damu da mai ke cikin gidan abin a a sai sake dawowa masallaci sai dai ya samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake famar rabi'a famar rabi'a ali sai sayyidina ali ya sake zuwa kuma zai shige sai ga wannan mutumin فقال يا سيدنا علي يكي ya نال للرجل يعرف منزله بعد يكي هيا bai san inda zai sauka ba bai san masaukinsa ba bai har yana cikin bakonci Bala qultu la sai na ce eh har ba har ne fala in farq mai sai sai na ali sai mu kuma na biyu kenan sai na ali bai san shi ma bai san sai na ali ba amma akwai a cikin aminci Allah in ya shirya abu shi kenan ba ka da yadda zaka yi Fala. to yanzu jiya da suka je ba wanda ya ba ɗayan su labarin ɗaya to amma yau na biyu sayyidina aliyu yace ma amruka wa ma aqdamaka hadhihi albalda suna tafiya sai sayyidina aliyu menene yace menene labarin ka me ya kawo ka garin nan qala sai abu zarri ya ce kultu lahu sai na faɗa nake da shi in ka tamta alayya akbar suka yace in ka boye min wani abu zan baka labari in dai za ka zan baka labarin abin da ya taho da ni amma ka rufa min asiri mana kada ka bari a sani dan lokacin da kalli musulunci ba ko kala sai sai na ali yace fa inni af'alu eh zan fada zan zan yi haka zan boye ma'ana duk abin da ka fada za a rufa asiri ma'ana abin da kake gudu ba zai same ka ba kenan qala sai ce qultu lahu sai abu zarr ce da shi balagana annahu qad kharaja hahuna rajulun mun samu labarin cewa wani mutum ya bayyana anan Annahu Yana riya cewa annabi ne fa arsaltu يناري شواشي sai na aiko dan uwana dan ya zanta da shi. faraja'a sai ya zo ya je ya dawo walam yakfini min al bai gamsar da ni ba da cikakken bayani game da wannan abin da ya faɗa min kawai na ga wani mutumin kirki yana umurni da alkhairi yana hani gare shi gabar sharri ma na iya yi wannan ko abin da yake so ya tabbatar da labarin manzanci ɗin. fa an alqahu sai yace da ban gamsu ba sai nake son na yi nufi na so na zo ni da kaina na sadu da shi wa qala sai sai na ne amma innaka kadra shatta kadra shitta. yace amma innaka kadra shitta. yace ai ka dace rushitta aura shatta ka dace ma'ana ka dace ma'ana inda zaka samu cikakken bayani kenan zan kai ka har cikin ɗakin har gidan har inda zaka samu cikakken bayani Allahu akbar yace haza wajhi ilaihi fattabi'ni gani na kama hanya zan je wurin shi biyo ni. udkhul haythu adkhul duk inda ka gana shi ka shigo kada ka ji tsoro fa inni in a kafu akhafuhu alaika. قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت فمضى ومضيت معه سيدي سيدنا علي يتي gashi ni wurin sa zan je ka bi bayana duk inda ka gana shiga ka shiga in muka shiga wurin muka shiga wurin naga wani wanda nake jin maka tsoro kada yayi maka wani abu sai na tashi na je wurin zaru na yi kamar zan gyara takalmi na to alama ce cewa akwai danja akwai ban tsoro sai kuma kaga komai lafiya to shikenan kai zaman ka babu komai wa ma zaitu ma'ahu sai sayyidina ali ya tafi sayyidina abu zar ya tafi tare da shi hatta dakhala wa dakhaltu ma'ahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya shiga abu zarri sayyidina abu zarri ya shiga fa qultu lahu sai sayyidina ali ya ce da shi a'rid alayya al-islam sai ya ce sai abu zarri ya ce ya fada ma manzo Allah ka bai ka ka ka bijiro min musulunci fa'aradahu sai aka ce masa ya karbi musulunci fa aslamtu makani abu zarri ce daga nan ya karbi musulunci فقال لي سيما الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يا كي أبو ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك كقوي الأمر مسلمتك كذا كبر قريش وصني كقوما غرينك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل إن كجل أبار من بينا من سامت أو كك تداو sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka musulunta a lokacin yana da wahala ko kada ka bari waɗannan yanzu sai su hana ka zuwa sai su yi maka komai zai su cuce ka sai ka koye ka tafi ka je kana musulunci a kasanku kana yaɗawa duk sa'an da ka ji cewa mun samu ɗaukaka mun bayyana al'amarinmu ya ɗaukaka ba a tsoron komai ka dawo sallallahu alaihi wa sallam fa aqbil فقلت سي أبو ذر يتي والذي بعثك بالحق نارا إذا سركن دا يأيكوك دا جسيا لأسرخن بها بين أظهرهم والله زن تغ مرياتا زن فتاتيني سكانين سكتئ أبن الله أكبر faja'a ila almasjidi sai Abu Dharr ya a masallacin Ka'aba wa Quraysh fihi kuraisawa na cike a ciki waɗanda duk ake tsoro ake boye musulunci saboda su fa qala ya Abu sai Abu Dharr yace ya ma'shara Quraysh ya ku taron Quraysawa inni Allahu Akbar Allahu ya ku taron Quraysawa إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله imani ya riga ya tabbata a cikin zuciyarsa kenan baya tsoron komai yace ya ku taron kuraitawa ni na karbi musulunci yau na ce da cewa na ce da cewa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah annabi manzon Allah kuma annabi Muhammad kuma manzon Allah ne faqalu sai Qurayshawa suka tashi kace kumu ila hadha sadiq maza mu je kan wannan da ya karkata ya bar addinin iyayensa ya je ya karbi wannan sabon addini fa qamu yace sai suka taso suka yi ta a kansa fa duribtu li amuta suka dake shi nakin kari duka nakin kari dan ya saura da sun kaje fa adrakani al abbasu sai ga sayyidina abbas ya iso fa akabba alayya sai zo ya kare shi ya tattare shi ya kare shi ثم أقبل عليه فأن يهو السنسي كريشاوة faqala yace waylakum kai kanku تقتلون رجلا من غفار ذاك كشي وانا متين cikin bani غفار ومتجركم وممركم على غفار yanzu wannan Abu Zar al-Ghifari za ku kashe ku kuma hanyar da kuke bi kuna zuwa kasuwanci hanyar garin su kuke bi me zai same ku shi kasuwancin da kuke bi kasuwancin da kuke yi ku je ku dawo sai kun tsaga garin su in jama'ar su suka jama'ar su suka san cewa kun yi masa kaza in kun zo ai kun shiga hannun kenan sai sun rama fa aqlahu anni sai suka rabu da ni da sayyidina abbas ya faɗa musu haka sai suka kyale shi falamma an asbahatu alghada raja'atu da aka wayi gari abu zarri ya farfado ya murmure ya matsake sai sake komowa fa qultu mithla ma qultu lil amsi yace ya ma'ashara kurai ya fi taron kuraitawa inni ashhadu an la ilaha illallah wa wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi abdu sai suka ce kumu ila hadha sadi maza mu tafi muje je mu daki wannan da ya karkata ya bar addinin iyayensa ya karbi sabon addini fasuni abi mislu sai aka aika aka yi masa yadda aka yi masa jiya masu ni abil amsi wa adraka lil abbas kuma a suna ce haka sai ga sayyidina abbas kuma ya zo shigewa sai ya same su kamar yadda ya same su jiya sai dai kare ya ture shi ya kare eh, abu zarri ne ke musu ya ku muka ya ku ko yan kasuwa ne fa kullum ku sai kun je ga sunda ku zo ku zo kuna ku kashe mutane sai kun je garin ku kun je garin su za ku bi ku shige cikin mutanen sa cikin kabilar sa in suka ji abin da kuka yi musu duk sa'an da kuka zo shigewa kasuwanci za su kyale ku sai suka kyale Abu Zarr fa akabba alayya wa qala mithla ma qalati bil amsi qala sai abu zar ne ce fa kana hadha awwala islami abi zar ne ibnu abbas yace ce fa kana hadha أول إسلام أبي abu رحمه الله يتي مسلم يند أبو ذر يا مسلم تكينا الله يجيك الله يجيك من جيك مسلم أبو ذر ko. yanzu ga mu a cikin makka kuma yau ko tare da abdullahi dan abbas da sayyidina ali da sayyidina abu zarri kuma gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuka ji ya sayyiduna abu zarri ya musulunta sai da ya sha duka ba haka bane ba sai da ya duka ba amma da yake imani ya shigar ya ratsa zuciyarsa ya watsar da addini ya watsar da imanin duka ba ta hana komai duka ba hana komai insha Allah babu zikiri قحطان يتي باب اللي يزو أتشم بيان قحطان قبيلا قحطان قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان ابن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربودة أبو هريرة الله كان مسجد من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة hatta ya khruja rajulun ya su kunna an Afahu, bi'asahu yace ba za a tasi kiyama ba al-kiyama ba sai wani mutum cikin kabilan qahtana ya bayyana yana koran mutane da sandarsa da sandarsa ma'ana yana nuna mulki kenan a wannan aka ce zai bayyana bayan annabi Isa sa'annan al'amari ya tafi daidai babu ma yunha an da'awar jahiliya yake babin abinda aka yi hani na kiraye-kiraye na maguzanci jahiliya shine ita ce maguzanci ko wannan su ce kungiyar wannan su ce kungiyar wannan su ce kabilar wannan su ce kabilar ina musulunci ina kuka bar musulunci قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول يا جابر الله يكرم مسجدنا فلا غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم